نعم. أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci na annur da ke wusatu abuja don tafsirin ƙur'ani a cikin wannan yammaci bisa ga horewa da amincewa na allah subhanahu wa ta'ala za mu shiga da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa goban bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo samanta 'ya'ya kasanta 'ya'ya ta 'ya'ya ya samu a cikin bayin da ake gafarta musu a wannan wata mai albarka muna roƙon Allah subhanahu wata'ala abinda muka yi daidai a karɓa mana abinda muka kuskure Allah subhanahu wata'ala ya mana afuwa abinda muka fada ciki na laifi Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala kyawawan addu'o'in mu Allah ya amsa mana abinda ya dame mu Allah ya magance mana abin da ya fi ƙarfin muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya wuce mana gaba abin da za mu iya Allah subhanahu wa ta'ala ya sauwake mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala kada ya bar mu da wayanmu. idan ya bar mu da wayanmu ba za mu yi nasara ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya amsa mana kamar yadda muka sani watan ramadana watan addu'o'i ne watan gafara ne ah, sai mu dage da ƙoƙarin gafara na Allah subhanahu ta'ala. da yin addu'o'i wa kawunanmu da iyalanmu da sauran 'yan uwanmu shugaban ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara masa lafiya Allah subhanahu wata'ala ya kawo masa ƙarshen hali da ke cikin jarrabawa kuma muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tallafa masa a cikin jagorancin da yake yi muna roƙon Allah subhanahu wataala kada ya bar shi da wayansa muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa tsoronsa a zuciyarsa kuma Allah ya ƙara masa tausayin talakawa a cikin zuciya muna ƙara kaskantar da roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara masa baiwa wajen adalci da riƙon amana dukkan abin da ya dame mu na damuwa ko wata matsala ni da ku gaba da duk mai sauraro Allah subhanahu wataala ya magance mana wannan shi ne darasi na biyu jiya mun tsaya kan daidai aya ta hamsin da tara za mu tashi kan aya ta sassin insha Allah ta'ala gabanin kutsawa zuwa ga karatu akwai tambaya guda ɗaya wannan ya ce salamun alaikum wa rahmatullah malam Allah ya ba da lada na ilmantarwa da ake yi mana tambaya ya ya kamata musulmi mai azumi ya kaurace cewa kallon shaidanun mata masu yin shiga da bayyana al'aura a fili musamman a cikin wannan hali na azumi musamman kuma a cikin manyan biranenmu ta wani hanya mutum zai biya kaurace na farko kamar yadda muka sani rinsa kallo wajibi ne akan dukkan musulmi a lokacin da yake tafiya akan hanya ko yake kallon talabijin ko yake wani abu mai kama da wannan a koda yaushe kake kallo mai iya yiwa wani abu ya zo ya wulga ta gabanka wanda dole sai ka kalli shi ko da baka yi niyyar wannan ba to shari'a ta karantar da mu da murin tsaganinmu kamar yadda ya zo cikin suratul nur aya ta Talatin wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum annabi ka gaya wa muminai maza su rika tsaganin su su rika kokarin ganin suna takaita kallon abin da bai halitta su kalla ba daga su ya gani su yi a'udhu billahi ko astaghfirullah su dauke fiskar su daga kallon wannan abin da bai dace su gani ba kuma na biyu yace kuma wa yahfazu furujahum su yi ƙoƙarin kiyaye al'aurarsu daga me daga dukkan nau'i na sabon Allah dukkan abin da yake haramun ne da al'aura kada aikata da shi rinza gani wani lokaci abu yana iya wulgawa ta gaban ka ba yadda ka iya ganin farkon nan yana iya faruwa kamar yadda hadisi ya zo a cikin sahih muslim hadisi na 2159 wanda jarir bin abdullah radiyallahu anhu ya tambaye manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi akan nazarul fujaa wato kawai ba abu kai niyan kallo ba kawai ka juya kawai sai ya gama ta kusan kaman zarara sai ya tambaye manzon Allah akan irin wannan gani din sai manzon Allah ya ce to ka rika dauke kallon ka daga haka ya faru gare ka kada ka ci gaba da yin kallon ka yi gaggawan ɗauke idonka daga ganin wannan abin da bai halatta ka gani ba a kaga da yake na mana abin da idon ka ya gani kana kallon news a NTA ko channels ko AIT kawai sai aka fito da wani hoto na mace da bai dace ka gani ba a lokacin sai ka dauke sai ka ce astaghfirullah ko subhanallah bayan hoton ya kauce sai ka ci gaba da kallo wannan baka da laifi a wurin Allah saboda akwai abin da baka san me zai biyo ba ba kallon wani abu kake mai amfani wani abu kuma wanda yake mara amfani sai biyo baya to wannan shi ake kira nazar na fujua wato irin kallo na gaggawa wanda ba daliya kai shi ba idan mutum ya samu kansa malamai suka ce a hali irin wanda muka samu kanmu yayi zai yi kokarin ganin ya kiyaye kansa daga kallace kallace abu na farko shine mutum ya sanya a zuciyarsa cewa dukkan abin da ya gani Allah subhanahu wataala yana kallonsa ko a cikin jama'a ne ko a boye ne ko ni ɗaya ne ko yayi ne ka rika gaya wa kanka fa duk fa abin da ka gani Allah subhanahu wataala yana kallo kuma ko da dabara ka kalla Allah ya san dabarar da kai ka kalla din to kullun tuna wannan shine mataki na farko da yake taimakawa mai imani shi yasa cikin suratul ghafir aya ta 19 Allah yake cewa ya alamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur Allah yana sanin kha'inatal a'yun shine ciwon ido shi ne ciwa-ciwa mutum ya kallon sai daga gafi gafirullah kuma yana haka da gidan sa su da za su gafirullah to wanda shi ne ciwa-ciwa na ido Allah ya ce in kai ciwa-ciwan ido ya sani wa ma fi sudur idan ka boye wani abu a zuciya kana yi da dabarar astaghfirullah abin da ya ba kyau kuma kai so kake ka kalla Wala abin da ya ba kyau Allah ne ka kare mu daga al'ummar nan kuma jin daɗi yake yi to sai ce kuma ciwa zuciya ita ma wannan Allah ya sani shi yasa Allah ya ce in kai da ido ya sani in kai da zuciya ya sani to duk abin da zamu kalla ko mu dauke ido mu sani fa Allah ya sani kuma yana ganin mu babu wani abin da zamu yi ya buya wa Allah subhanahu wata'ala na biyu kuma abin da ke daga cikin muhimmai shine sai mun tsaya da addu'a annabi yakan yawaita addu'a a rayuwarsa Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina ko Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika aw ala ta'atika wannan addu'a muhimmi ne mun duba cikin suratul ghafir aya ta 60 Allah ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ku roke ni zan amsa muku so na daga cikin abun da ke taimaka mutum wajen iya rinsa gani kuma da kiyaye kansa da mutuncinsa da addini shine tsayawa da addu'a duk mutumin da aka bashi da wayansa ba zai nasara ba kaga dai annabi daga cikin annabawan Allah ne yake cewa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bis-su ba zan iya kubutar da kaina ba saboda rai bisa ga ɗabi'arta saban Allah take karantarwa in dai annabi daga cikin annabawan Allah ya ce bayi da tabbacin kubutar da kansa akan fitina na mace ko na rayuwa babu dan adam da ke da wannan tabbaci sai wanda Allah ya taimake shi so da kenan sai mu tsaya da addu'a in ka yi addu'a Allah ya amsa to Allah sai ya sauwake maka wannan insha Allah ta'ala na uku kuma mutuna a kodayaushe yaushe cewa gani da muke na daga cikin nemomin Allah ka gane idan nan da kake kallo da shi ni'ima ce daga Allah subhanahu wata'ala akwai wanda baya gani a cikin suratul nahl aya ta 53 Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah dukkan wata ni'ima da kuke tare da ita daga wurin Allah subhanahu wata'ala take so sai ka gane cewa gani fa ni'ima ce akwai makaho yau idan ka tambaye shi yayi siffar iyalinsa take bai sani ba sai ka gane ashe kai da Allah ya baka idon ya maka ni'ima ne kuma ba wayo kafi wancan ba yayi dan ya jarrabe shi ne kuma kai ma ya baka dan ya jarrabe ka ne to kullun zaka saba wa Allah da ido tuna cewa fa idan nan ni'ima ne akwai wanda bai da shi idan zaka saba wa Allah da kunne tuna kunnan fa ni'ima ne akwai wanda bai bai da kunnan ma a rayuwarsa idan zaka yi da hannu ka tuna akwai wanda yake bai da hannu kai da Allah baka ni'ima ya maka me yasa zaka yi aiki da ni'imar da ya maka kuma ka saba masa dukkan wata gaba da ke jikinka ko jikina ni'ima ne akwai wanda a jikinsa ba ta aiki ko kuma ba ta cikin To yayi za a yi mu da ya babu ba wayen mu ko iya ba kuma muke aiki da wannan ni'imar muke saba masa to tuna cewa dukkan gabbai ni'imomin Allah subhanahu wata'ala ne yakan taimakawa wa dan adam wajen nisantar sabon Allah subhanahu wata'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wajen nisantar saba masa all praises and thanks are due to Allah we praise him we seek his help and we beg for his forgiveness we seek Allah's refuge from our evil actions whomever Allah guides cannot be led astray and whomever is led astray shall find none other than to guide him I bear witness that none has the right to be worshipped except Allah alone who has no partner and I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam is his slave and messenger we begin by supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala to accept all our good deeds and forgive our shortcomings and our limitations. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala to make us among those that will be forgiven in this prestigious month of Ramadan. We also pray to Allah subhanahu wa ta'ala to respond positively to all our supplications and our prayers as well. May He subhanahu wa ta'ala accept all our good actions and forgive our shortcomings and our limitations. This is our second episode of Tafsir here in this month of Ramadan 1438 after the Hijrah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam from the city of Mecca to Medina. Uh, in addition, before we continue with the tafsir, there is a question that uh, we need to address even briefly. Uh, the questioner begins by saying, by praying to Allah subhanahu wa ta'ala to reward me Im immensely. And uh, he said that uh, a Muslim is observing fasting in the month of Ramadan. Uh, as we all know that one of the challenges we are facing is the issue of wanton display where you see ladies going almost naked in our cities and towns. He was asking on how to control or lower his gaze from at least uh, uh, these wanton display that we always see in our cities and towns like Abuja here or any other city we live. It's very common for you to see ladies going almost naked. Uh, first and foremost as Muslims, We know that uh, the Holy Quran or the glorious Quran commands us to control our gaze and at the same time to protect and safeguard our private parts. The Quran draws our attention to this in Surah Al-Nur verse 30 where Allah subhanahu wa ta'ala says وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُبُّوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ Allah subhanahu wa ta'ala directed his prophet to command us by saying, وَقُلِّ الْمُؤْمِنِينَ And tell the believing men, يَغُضُّ مِنْ أَبُصَارِهِمْ To lower their gaze. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ And to protect their private parts. In this verse, Allah subhanahu wa ta'ala commands Muslims, first and foremost, to lower our gaze. And secondly, to protect our private parts from any illegal sexual relationship. In a hadith which has been reported by Imam Muslim, may Allah have mercy on him, hadith number 2159, Jarir bin Abdullah radiyallahu an, asked our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an-nadhir al-fuj'ah, that is sudden glance. Whenever something comes nearby, usually you try to look at it to see what is happening. or whenever you hear any sound, you try to look at what is happening. And sometimes you even watch television like NTA, AIT or channels television. At the of watching this, something will be displayed on the screen, which is unlawful for you to look into it Islamically. You try to take away your face by saying Astaghfirullah or Subhanallah. In a situation where you find yourself with this Natharul fujua, that is sudden glance. A situation where something comes to you impromptu, without any preparation, you are ought to take away your face away from it and seek Allah's forgiveness by saying, Astaghfirullah. In this situation, you will not be questioned on the day of Qiyamah. Because there are things that happen to you in which you have no power or control over them. Furthermore, looking at what is happening in our cities, Islam encourages Muslims to follow some steps in an attempt to see that we protect ourselves from watching what is unlawful or prohibited Islamically. First and foremost, we should all bear in our mind that whatever we do, whatever we see or we watch, Allah subhanahu wa ta'ala sees us. Whatever we do on this cosmos, Allah subhanahu wa ta'ala sees and watches us. You can't do anything that will go out of the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever you see, whatever you listen to, whatever you say, Allah subhanahu wa ta'ala listens to what we are saying, hears all our utterances, and at the same time sees all our actions. This is the first thing we should always do. Whatever we do on this cosmos, Allah subhanahu wa ta'ala knows about that. That is what the Quran draws our attention to in Surah Al-Ghafir verse 19 where Allah subhanahu wa ta'ala says, يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ Meaning that Allah knows the front of our eyes. Allah knows all the front of our eyes. Whatever our eyes commit, Allah knows it. And at the same time, وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ And Allah knows what our hearts conceal. If you conceal something in your heart, Allah knows about it. So first and foremost, whatever we do, we should remind ourselves that Allah is very much aware of it. This is the first way of you to safeguard yourself from watching wanton display. Secondly, we should always supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala to protect us. Because sometimes one has no power over his actions. Because of this, you need to pray to Allah and supplicate to Him to guide and support you. And this is what the Quran draws our attention to in Surah Ghafir, verse 60, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدُؤُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ Invoke your Lord. Praise to your Lord. Pray to Him. Supplicate to Him. And He promises to respond positively to your supplications. And that is why our beloved Rasulullah sallallahu alayhi wasallam used to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala to safeguard him from disobedience to him. For example, the prophet used to say Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina thirdly which is very important again we should know that this eyes is nothing but ni'mah from Allah subhanahu wa ta'ala. It's a favor from Allah subhanahu wa ta'ala. Our ears are nothing but favor from Allah subhanahu wa ta'ala. Our hands, our legs, whatever you have is nothing but a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. If that is the case, we need to thank Him subhanahu wa ta'ala with all these blessings, not to do what? Not to disobey Him. because of the fact that the Quran says وَمَا بِكُم min نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ whatever of blessing you have is from Allah any blessing you have at your disposal is from Allah subhanahu wa ta'ala we are ought to use Allah's blessings in obedience to him not in disobedience so because of this, what, whatever you want to do with your organs, your eyes, your ears, remind yourself that this is nothing but a blessing from Allah. we are urged to thank him for the blessings, not to disobey him. These are some of the things that if we try, inshallah ta'ala, would be protected. May Allah subhanahu wa ta'ala safeguard us from uh, being disobedient to him. Uh, za mu ci gaba daga tafsiri jiya mun tsaya akan aya ta tara, yau za mu tashi akan aya ta 60 cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu. wannan shine darasi na biyu a jiya mun yi karatu cikin sur ayoyin da Allah subhanahu wataala ya gaya mana daga cikin ni'imomi da yawa banu Isra'ila yace su shiga cikin alƙarya su ci abinci a cikin ta in sun zo su shiga ta kofa su ce hiddatun Allah zai gafarta musu zunuban su da suka tashi maimakon su ce hiddatu sai suka canja kalma da dalilin canjawa Allah yake cewa sai saukar musu da azaba daga sama kuma yace ce ba su zalunce mu ba sun zalunci su ne Allah ya musu ni'ima maimakon su gode masa akan ni'ima sai suke saba masa da ni'imar da ya musu wanda kuma ka'ida ta addini shine dukkan ni'ima da Allah ya mana sai mu gode masa wannan ma yana da alaka da tambayar da muka amsa Allah ya musu ni'imomi har guda hudu amma sai suka saba masa yace su ce kisatun nazafir lakum khafayakum kawai su faɗi kalma dai Allah gafarta mana zamu gafarta muku sai suka ce in tatun fi shahiratin hatta kalmar da Allah yace su faɗa saboda iya tsokana na banu Isra'ila sai suka canja ta da kalmar da Allah subhanahu wataala bai faɗa ba in kana neman yan taron aradu da ka su ne banu isra'ila Allah subhanahu wata'ala ya samu wanye lafiya Allah ya ba mu ikon biyayya gare shi wa idis istasqa Musa li qaumihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم hmm. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر istasqa Musa ni liqaumihi tuna lokacin da annabi Musa ya roki ruwa wa mutanensa. fa kun nadrib bi asaka alhajar sai muka ce ka daki. dutse da sandarka fanfajarar min husnata asharata aina take kawai sai ga idan ruwa guda goma sha biyu sun fito kadi alima kullu unasin mashrabahum dukkan wata kabila ko al'umma daga cikin banu isra'ila suka gane wanne ne idan ruwan da Allah subhanahu wataala ya basu suka tafi wannan wurin da su sha ruwa din Allah ya ce kulu ku ci washrabu ku sha min riskin lahi daga arzikin Allah wala a saufin ardi kada ku yi gaggawan fasadi a bayan ƙasa mufsidi na kuna masu barna banu isra'ila mun ga irin taurin kai da suka yi wa Allah subhanahu wataala a karatun jiya a karatun da muka yi shekara ta gabata mun ga irin taurin kai da suka yi wa Allah tare da ya musu ni'imomi da yawa daga cikin ni'ima mafi girma shine tseratar da su daga fir'auna abokin gaban su wanda ke yanka su yake halakar da su ga ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya musu na inuwantar da su da wata mu'jiza ta inuwa daga gare shi ga ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya musu na saukar musu da almanna wanda yake abun sha ne mai dadi da zaka ce ya kai zuma ko ya fi zuma dadi ga asalwa ƴaƴan tsuntsaye da Allah yake saukar musu na musamman da suke ci babu wahala nama ne na tsuntsu lafiyayyen tsuntsu duka Allah yana ba su za a sauko musu da su an yanka an gasa kawai sai dai mutum ya ci ga kuma abin sha Allah ba su duk waɗannan ni'imomi da Allah ya musu suka ci gaba da juya masa baya a nan sai suka ƙara roƙon annabi musa ya musu addu'a kuma shi sai ya yi saboda ɗabi'a ce ta annabawan Allah dukkan taurin kan mutanensu idan suka nemi alfarmarsu na addu'a suna yin addu'a din saboda babu annabin da Allah ya turo yake sha'awan yadda mutanensa sun halaka duba annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi wa'azin zai karantar zai yi addu'a ta alkhairi amma idan yace abi Allah wasu sai suke abun ya dame shi har Allah na cewa la'allaka bakhibun nafsaka Allah yakunu mu'minin ka kusa ka halakar da kanka dan basu yi imani ba ya musu wa'azi su zage shi Allah yace qad alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la na walakinna adh-dhalimina bi ayati Allah yajhadun duk da irin wannan kafirci da suka yi wa Allah sai suka fi annabi Musa muna jin kishirwa kishirwa ta kai iyaka mun shiga damuwa ka roƙa mana Allah ya saukar da ruwa ka roƙa mana Allah Allah ya bamu ruwa shine wa idistasqa kalmar in iz a qur'ani malaman qur'ani irin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu suka ce ana kaddara wazkuru shine wazkuru idistasqa Musa liqaumi sai a kaddara wazkuru saboda ba dukkan lafazi ke zama a zahiri a qur'ani ba wani abu kaddara shi ake in kace wadhkuru sai zama shine fi'ilul amr in ka kaddara sai ka sake kaddara fa'idinsa kuma zamirun mustatirun antum wadhkuru antum idistasqa Musa li qaumihi faqul nadrib bi asaka al-hajar so kaga in ka kaddara fi'ili la budda li fi'l min al-fa'il so bayan nan sai ka sake kaddara fa'ili da miri mustatirun sai da ka kaddara fi'ili ka kaddara fa'ili sai ka ci gaba wa dhkuru antum idistasqa Musa li qaumihi shine ku tuna a lokacin da wa kenan ku banu Isra'ila imomin da Allah ya muku ku tuna lokacin idistasqa kalmar Saska shi ne talabus sukuya neman shayarwa Allah subhanahu wataala ya ba da ruwa ke daga ina yake bada ruwa a ka'ida bisa ga al'adar mu a yau shi ne daga sama yake bada ruwa amma Allah yana ba ruwa daga sama kuma yana ba ruwa daga ƙasa yanzu ba mu cika tunanin ana salatul istisqa cewa ruwan ƙasa bane saboda ba mu da matsalar ruwa daga ƙasa ba mu taba wayan gari aka ce duk Afirka kowane kogi ya dauke ba aka ce duk rijiya ta ƙi daga nan za a gane a shi ana ba da ruwa daga ƙasar ba amma tun da Allah bai taɓa jarraba mu daga rashin ruwan kasa ba shi sa kake tunanin cewa daga sama kaɗai ne yanzu Allah ya gada sai ya ce duk Afirka babu inda za a toni rijiya ko a yi bohol ko da za a shiga mita dubu ne kasa a samu ruwa kuma duk kogi ya yi mai ya tsotse ya kabe idan ya kabe zai gani a shekaruwan kasan ma ni'ima ne don ba ma tuna ni'ima sai lokacin da babu ita ɗabi'ar mu ce to bisa ga al'ada nan ce shayarwa muna tunanin ruwan sama ruwan kasa ma shayarwa ne don a wannan ayar daga kasa Allah ya ba su ruwa saboda ashe a lokacin babu ruwan kasan ma balle su sha so daka ba sa ma tunanin na sama ko na kasa aka ba su yayi so daka ana istiska akwai sallah da istiska da ake yi ana kuma iya yin ul istiska shine addu'a kamar da manzo Allah ya kan a wata ranar juma Allah ya sayi ruwa har ruwan ya fara karya gadodi da kuma lalata gonace balarabin kawai kare dawa ya roke shi addu'a ya kare yin addu'a Allah ya dauke ruwa wanda mun yi magana mai tsawo sata shekara ta gabata a tafsiri kaga anan wurin menene du'aul istisqa ne ba salatul istisqa ba to anan wa idistasqa Musa kaman addu'a suka roki annabi Musa alaihi salam yayi lokacin da babu ruwa anan ake gane amfanin ruwa muna ganewa a magana mu ce ruwa ruwa ba mu taɓa rasa ruwan kasa ba shi yasa ba mu gane cewa lalle ruwa ni'ima ce kodo ruwa ba ruwan sama ruwan ƙasa asalinsa daga sama ne ruwan sama asalinsa daga ina daga ƙasa ne a shi ne kamar wata cycle condensation ruwan sama ne yake saukowa ya shiga ƙasa wanda ya shiga ƙasan wani a fito da shi daga ƙasan wani kuma shi yake bin cikin ƙasa ya koma cikin koguna da tafki ya ƙara evaporation ya koma sama in ya ƙara komin kuma sama ya sake fomin cloud ya sake saukowa ƙasa wanda shi ne wata cycle so da aka asalin ruwan da kawai daga wurin Allah subhanahu Ta'ala ne yana iya bamu daga sama yana iya bamu daga ina daga ƙasa to sai suka roki annabi Musa ya roƙa musu Allah Allah ya bada ruwa duk taurin kan da suka yi wa Allah bai yin addu'a ba sai addu'a qaumihi wa mutanan sabanu banu Isra'ila faƙunna sai muka ce masa sai Allah ya ce wa annabi Musa Allah ya umarnin Musa alaihi salam. idrid bi asakal hajar ka daki da wannan sandar taka alhajar dutse annabi Musa iya da sanda na daga cikin mu'jizozi da Allah subhanahu wata'ala ya bashi guda bakwai wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat daga cikin ni'ima guda bakwai mu'jiza da Allah ya bashi akwai sanda da wannan sandar zai daki dutse ruwa ya fito da wannan sandar yake yarwa sai ta zama maciji da wannan sandar fir'auna yake zuwa ya yi tsafi annabi Musa idan ya ajiye ta sai ta dau maciji ta cinye kayan tsafin fir'auna da wannan sandar ya daki ruwa ruwan ya bare ya rabu gida biyu ya zama kamar manyan duwatsu dama da hagu ya wuce abin sa shine katsaudil abin kawai da kayai da ruwa kawai sai ga dutse da ya kato ta dama ɗaya ta hagu kawai shi da mutanensa suka wuce in ka duba cikin suratul الشعراء فأربعوهم مشركين فلما ترى الجمعان قال أصاب موسى إنا لمدركون har zuwa كرشي duka wannan sanda ɗaya ce take yin ababen nan guda hudu so daga ciki sai aka ce faƙul nadrib bi asakal Alhajar sai muka ce daki bi asaka da sandarka alhajar wannan dutse din wasu malamai suka ce an nuna dutsen wasu kuma suka ce a ismul jins ne tunda yazo da al kawai akwai mai istighraq kowane dutse yayi kamar ibn usaymin rahimahullah da aka ce idrib bi asakar hajar yana iya daukan kowane dutse duk inda kaga dutse dauki sandar ka buge shi annabi musa sai dauki sanda sai da ki dutse fanfajarat min husnata asharata aida kawai take a cikin dutsen sai ga idan ruwa guda goma sha biyu kawai sun fito take a ciki ido daya ido biyu ido uku ido hudu me yasa aka bada sha biyu saboda adadin kabilolin banu isra'ila goma sha biyu ne adadin jikoki na banu isra'ila nawa ne guda goma sha biyu to sai Allah ya ba su adadinsu kowanne da nasu guda ɗaya kar ma a ba su idan ruwa daya irin nima ta Allah kar a ba su idan ruwa daya wajen ɗiban ruwan a yi ta kowa, a yi ta turereniya kowace kabila akwai idan ruwa daya nata isna shara kenan asubatan ba. kowace kabila akwai idan ruwanta guda ne sai ta zo ta sha ka duba ni'ima ta Allah subhanahu wataala dutse ne da kake gani da daskararre amma da sanda aka buge shi saboda mu'jiza ta Allah da mu'jiza ta annabinsa da ya shi sai ga ruwa na fitowa daga cikin wannan dutse din suka ci suka sha suka koshi Allah ya ce qadi alima kullu unasin mashrabahum dukkan al'umma unas dukkan mutane shine kullu kabilatin kowace kabila daga cikin goma sha biyun nan sun gane ina ne wajen shan ruwan su mashrabahum ala madani maf'alahum wannan ismul maf'ul ne wato sun gane wanne ne wurin da za su sha ruwa a kansa shine makanu shurbi ina ne wurin da za su sha babu turere ne sai Allah ya ba su ni'ima kawai kowa sai ya sha ruwa ka kaddara a yanzu ka zauna azumi kawai kai kaddara ce ka kwana uku baka sha ruwa ba ka gane akwai mutane da ke tafiya cikin sahara har ya waye gari saboda kishruwa ya rasu ka gane azaba ta kai azaba kishruwa ta sa mutum da ransa da lafiyarsa har ya mutu ai azaba ta kai iyaka sai mutum ya samu kansa a wannan halin yake gane ni'ima ta ruwan sama ni'ima ta ruwan sha da makamantansu Allah ya ce kulu ku sha rabu ku sha Ah, kulu ku ci rabu ku sha min lahi daga cikin arzikin Allah subhanahu ta'ala. Allah ya ba ku arziki ku ci ku sha min rizqihi ashe duk abin da kaga muke ci muke sha muke samu na arziki daga Allah ne rigar cikin arziki ne daga Allah hularka arziki ne daga Allah abincinka arziki ne daga Allah ruwan sha arziki ne daga Allah dan abin da kake da shi a cikin akawun daga wurin Allah ne muhallin da kake shi arziki ne daga wurin Allah dan adam iya zama zaradin sababin samun ka amma ba wanda sai baka sai shi Allah din saboda inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin kuma wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha dukkan arzikin da ka gani a bayan kasa daga wurin Allah ne yasa yace kulu ku ce Washira ku sha min rizkin lahi daga arzikin Allah so duk abin da muke ci ko muke sha daga wurin Allah ce sa ko da kana ce ta iyalanka ƴaƴanka kanana ka kora koya musu tauhidi su suna kanana in suka ci abinci suka yi godiya kai abin mun ji dadin naman yau da aka dafa a gida sai ka ce alhamdulillah ma gabanin ku gode mun ku fara gode wa Allah subhanahu wataala don Allah ne ya bani na kawo ku ni dan aika ne kawai daga wurin Allah na samu wannan sai saka sun tashi da tauhidi da sanin girman Allah amma karka waye gari ba ka kira wa yaro rashin lafiya sai ya kamu da cutar typhoid ko malaria in ka ce ya hakuri Allah bai dora maka saboda ita ce matsalar mu duk alheri kai ne amma in ya shiga fitina ya Allah ne shi sai dauka kawai aikin Allah shine dora maka cuta to gabanin ka gaya mar cutar daga Allah ne to ka fara gaya masa dukkan ni'imar da kake zuwa da shi gidan kai sababi ne Allah ne yake baka kawo masa shi yasa yace min rizqin lahi daga arzikin Allah wala ta'asau kalmar ta'asau shine as-sa'yu fi al-ma'siyah gaggawa da sauri wajen me wajen sabon Allah shine karku da cikin jama'ar da ke gaggawan sabon Allah fil arzi a bayan ƙasa mufsidina kuna masu fasadi inda an ce wala ta'tau fil arzi yayi amma saboda taukidi sai aka ce mufsidina kar ku zama masu gaggawan sabon Allah kuna fasadi kaga wala ta'tau yana hana al-ma'siya mufsidina kuma yana hana dukkan nau'in fasadi kada ku aikata shi a bayan ƙasa a wannan hali duk da sun ibin umarnin Allah subhanahu wata'ala Allah ya ci gaba da saukar wa banu Isra'ila da wannan a ni'imomin nasa ƙari da muka gani a nan wurin shine ya ƙara musu ga almanna ga asalwa ga inuwar da ya musu daga rana sun shiga halin rashin ruwan sha ya ce a basu ruwa me hanya mafi sauki annabin Allah dauki sanda kada ki dutse kawai ruwa ya fito aka ce ku ci gaba da shan ruwa babu damuwa wannan sune ni'imomi da Allah subhanahu wata'ala yayi wa banu Isra'ila Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikon gode masa mu ma akan ni'imomin da ya mana mu har yanzu ba mu shiga cikin halin rashin ruwan ba in ga muna addu'a neman ruwa mafi yawa amfanin gona yana nemo amma ba wai mu kanmu ba mu kanmu akwai ruwa akwai famfo akwai bohol duka Allah ya babu in kaga muna cewa fa aje ayi addu'a tunanin farko shine amfanin gona a jeji so kaga daman in kaga kana tana amfanin gona kai ka koshi ne inda baka koshi ba ina ruwanka da masarar da ke gona ai wanda yake ta kaiwa yake maganar ta kaya ni'imar muke ciki ke sa muke ma tunanin gona ba ma tunanin kanmu al'ummomin da Allah ya jarabe su da fari na rashin ruwa in ka karanta su a ƙur'ani za a gane mu ni'ima ne ta mana yawa wani sai ya shekara ku sai ya ɗauki lokaci mai tsawo na kwanaki a cikin su bai magaruwan ba an kai matakin da sahabbai sun taɓa tafiya fa saboda kishirwa a halin gwagwarmaya ɗan ruwan da rakumi yake ajiyewa a tozon sannan kishirwa yasa suke yanka rakuman su don su shanye ruwan da ke cikin tozar mutum sahabi zai kwantar da rakumi ya yanka ya fede saboda rakumi na ɓoye ruwa a cikinsa Don wannan ruwan yake bukata wanda bai wuce lita uku ko hudu ba don ya sha wannan sai yanka rakumi kaddara wannan fasa ne wanda su suka yi wa addinin nan gata suka sadaukar da dukiyarsu da rayuwarsu Allah ya kawo addinin zuwa gare mu wala a fil ardi mufsidina kada mu yi fasadi a bayan kasa wa idistasqa Musa li qaumihi and remember when Musa asked for water for his people faqul nadrib bi asaka al-hajar and we said to him strike the stone with your stick as we discussed yesterday Allah subhanahu wa ta'ala explains to us in the glorious Quran about his favor and blessings upon the children of Israel We discussed most of them. And even last year we discussed some of them. Among the favor of Allah subhanahu wa ta'ala, the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala we discussed last year to Banu Israel is the fact that Allah saved them from the atrocities of Fir'aun. from the genocide and holocaust of Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala saved them. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Among the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala upon them we discussed yesterday وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ and we shaded you with our divine shade when they complained to Musa alayhi salam about sunlight, about the difficulty of that time, Musa supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala and he divinely shaded them with his divine shade. That is وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المَنَّ وَالسَّلْوَى And Allah subhanahu wa ta'ala was sending al-manna for them to drink, wa salwa and for them to eat. And he says to them, كُلُوا مِنْ رِزْكِ اللَّهِ eat from the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala. These are some of the blessings and mercies of Allah subhanahu wa ta'ala upon Banu Israel. At that time they complained to Musa alayhi salam about water for them to drink, to cook and for other things. Musa alayhi salam supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala, meaning du'a ul istisqa. He prayed to Allah subhanahu wa ta'ala Then immediately after supplication, Allah said to Musa, Idrib bi asak al hajar. Use your stick and strike the stone. Immediately Musa struck the stone with his stick. And immediately Allah says, "From فَانْفَجَرَتْ مِنْ هُدْنَةَ أَشَرَةَ aila." It gushed forth therefrom 12 springs of water. Meaning that immediately after striking the stone, Allah subhanahu wa ta'ala send or emerge 12 springs for each one of them to use. Because if you go back to history, you will discover that there are 12 tribes of Banu Israel. Allah subhanahu wa ta'ala provided 12 springs of water for them to do what? To drink. That is why he says, in the Quran فَانْفَجَرَتْ min Hudnata, Asharata, aida Allah provided 12 springs for them قَدْ alima kullu أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ Each tribe knew its own watering place. Each tribe knew automatically where to get water because the total number of the springs that emerged tallied with the total number of the tribes of Banu Israel. Look at the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. Look at how Allah subhanahu wa ta'ala was merciful to them. Look at how they disobeyed him. Look at how they disagree with all the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. But at the time they found themselves in this critical situation, they begged Musa alayhi salam and he supplicated to Allah subhanahu wa ta'ala and immediately 12 springs of water emerged for them to use. Are you following? kulu washrabu min rizqillah then Allah said to them kulu eat washrabu and drink min rizqillah from Allah's provisions because whatever you get whatever you drink whatever you eat is from Allah subhanahu wa ta'ala wa ma bikum min ni'matin from Allah. Whatever of blessing we have at our disposal is from Allah subhanahu wa ta'ala. Any blessing at your disposal is from Allah. Whatever you drink is from Allah. Whatever you eat from, is from Allah subhanahu wa ta'ala. Even the garment or cloth you wear to cover your body is from Allah subhanahu wa ta'ala. Your health condition, good health is from Allah subhanahu wa ta'ala. Your sight is from Allah. Your ears from Allah. Your hands are blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. And that is why Allah said to them, Kulu, eat, washrabu and drink. Min rizqillah from the provisions of Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ta'athaw fil ardi mufsidin. Do not act by committing mischief on the earth wala ta'asau do not perpetrate and perpetuate mischief on the earth mufsidina corruptly corruptly meaning don't become corrupters on the earth don't partake in any evil action on the earth why because all the blessings you have you are enjoying are from Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ikon gode wa ni'imominsa na'am وإذ قلتم يا موسى لن على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وحسابها kuntum ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin mu ba za mu iya hakuri akan abinci kwaya ɗaya ba fad'u lana rabbaka roƙa mana Allahnka yukhrij lana ya fitar mana mimma bitul ardu min bakaliha daga cikin abin da kasa ke tsirarwa min bakaliha na ganyenta wa kisa'iha da wato a ce dumanta wa fumiha da kuma tafarnuwanta wa adasiha da nau'in wakenta wa basaliha da albasanta kala sai ce a da da alladhi huwa adna bil zai kuwa khair mu sai ce kuna bukatan a dauki abu mai daraja a canja muku shi da makaskanci me ke faruwa sai ce ihbitu misran ku shiga kowane gari kowane kauye fa inna lakum ma sa'altum za ku samu abin da kuke bukata wa duribat alaihim adh-dhillatu wal maskana sai aka ɗora musu kaskanci da talauci wa ba'u suka dawo bi ghadabin min da fushi daga wurin Allah zalika saboda bi annahum su banu isra'ila kanu sun kasance yakfuruna bi ayatillah suna wa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina suna kashe annabawa bi ghairi al babu wanda dalili na shari'a zalika bima asaw wannan saboda sabon Allah su wa kanu ya'taduna su kasance suna wuce iyaka wa idh qultum ya Musa anan ma sai a kaddara a ce wa izkultum sai a ce wa dhkuru ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa in ji banu Isra'ila lan nasbira ala amin wahidin mu ba za mu yi hakuri da abinci guda ɗaya ba Allah yana saukar musu da almanna da asalwa da suka ce mu ba za mu yi hakuri da abinci dai ba bai mana ba kawai a babu ba wani abinci menu kawai sai almanna wa salwa kawai sai abu guda ɗaya kawai sai a riga babu manna wato manna fana cikin mafi ni'iman abun sha a duniya asalwa nama ne na tsuntsu yana cikin mafi daɗin nama amma saboda ɗabi'ar ɗan adam sai suka ce su ba za su yi haƙuri da abinci dai ba ka iya cewa ai guda biyu ne tun daga alman ga asalwa ya zama kenan ai kaman tsarin menu guda ɗaya ne saboda kawai wato a cikin menu dan abu ɗaya ne kullum man da wasalwa kullum man da wasalwa mu bai mana ba shi ne lan nasbira ala amin wahidin ba za mu yi hakuri ba ba kuma cewa suka yi a ba mu ba a'a lan nasbira ba za mu yi hakuri ba kai ka ji kamar na wanda su ga strike ko yajin aiki ko kawai kawai lan naqdira ba za mu yi hakuri ba lan fana na iya korewa abadan ba za mu yi hakuri ba mu ala amin wahidin akan kawai tsarin abinci daya kullun abinci da abin sha daya kawai manna wa salwa fad'u lana rabbaka ruqa mana mahaliccinka anan yana ƙara bayyana girman kansu da dagawa maimakon sai fad'u lana rabbana ruqa mana allahnmu sai suka ce fadu ulana rabbaka roƙa mana allanka su ba su da allan su bane har ba yanzu ba su yadda da cewa wai allan ma nasu bane roƙa mana allanka wannan shine tawassuli suna tawassuli da annabi Musa ya musu addu'a ya halatta duk mutumin kwarai da kake ga salibi ne kace da Allah a taimaka mana da addu'a ya halatta tawassuli na shari'a ya tabbata a Qur'ani gashi nan cikin suratul ma'ida aya ta 35 ya ayyuhal ladina amanu taqullaha butaqu ilayhi alwasilata da kuma cikin suratul isra aya ta 57 zuwa da 8 ulaika alladina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata Wadannan ayoyi biyu duka sun kawo ta wasuli a Qur'ani sune iya ayoyin da Allah ya kira wasuli kai tsaye ya halatta ka roki wani ya maka addu'a sai suka ce fadu lana rabbaka roka mana allanka. sun san addu'ar annabi musa biya ce za ka roƙa mana sun san sun sun yi akwai matsala amma maimakon su yi kara su ce roƙa mana allah musu suka ce roƙa mana allahnka yi na ya fitar mana mimmatun bitul aru na daga cikin abin da ƙasa ke tsirarwa abin da ƙasa ke fitarwa min ha, na ganyen ɗan an ce baƙal shi ne nau'in ganye wanda ba yi da gangan jiki da ke fitowa kamar a ce da yanzu kace bishiyar ne mai tana da gangan jiki ko dukkan ganyen da ke fita a ƙasa wanda in ka duba shi babu wani gangan jiki da yake da shi shi ake ce bakar ka iya kwatantawa da ganyen mai a yanzu misali na? wani ya ce kamar salat haka duk da bayi jiki da za ka gani mai tsawo haka to shi ake ce bakar sai suka ce a ba su ganyen kowane nau'in ganye bayan nan wa fumiha a ba su kuma duma ko kuma a ba su gulli ko shine ba kai kaji wai su ba su bukatan yanzu almanna wasalwa? suna son ganye da duma ko kuma gulli wa ha wa ha wa fumiha suka ce kuma kara mana tafarnuwa wa ha? sannan kuma a ba su adas adas wani abu ne mai kama da wake amma ba wake ba ne sai dai a hausance ya fi dace kawai ka ce wake shi tura ke cewa lintel yana kama da wake amma ba wake ba ne wa basali ha kuma a ce allah ya ba mu albasa kai ka ji wai su basu yanzu almanna wa salau bai ba mu ka gaya Allah ya ba mu ganye ya ba mu duma sannan Allah subhanahu wataala ya ba mu tafarnuwa ya ba mu wani abu mai kama da wake ya ba mu albasa shi sa annabi Musa sai ga rashin su sai ce a atastabdiluna allazi huwa adina billazi huwa khair yanzu kuna daukar abu mafi kaskanci ku bar madaukaki da Allah ya baku Allah ya baku almanna wa salwa ku roki ruwa yanzu ya baku kuma ku ce a bar wannan a baku ganye da duma da albasa mutum da kansa ya dauki makaskancin abu ya bar mai daraja wannan abin da yake koya muna musu dariya mu ma muna da irin wannan wautar yanzu daya daga ciki misali Allah shi ne shida ba ma ba wa Qur'ani darajar da Allah ya bashi kuma ba ma bashi kulawar da ya dace ba bashi saboda mun samu ƙor'ani a cikin arha ba ma ba wa musulunci darajawa da mutuntawa da ya dace ba bashi musulmai nawa ne suke iya zuwa ko'ina a duniya su bayyana su musulmai ne ba ma don tsoron kisa ba a kawai kunya yake je cikin musulmi ne ba hakan ba ne mutum nawa ne daga matsala ta faru a gidan zai ce mai Allah ya ce mai annabi ya ce nawa ne a cikin sun tashi biki suke cewa yayi qur'ani yace ayi bikin aure yayi sunna tace ayi bikin aure ya ishe mu hujja moses night bachelor's eve bonfire da kake raka same shi ka da walima musulunci ne babu addinin da ke da civilization irin addinin musulunci duk ba mu bashi bane mutum nawa ke yi duk wahalan da muke na bikin haka Allah ya ce ai ai wannan abin da muke bai gaza rashin hankalin baro Isra'ila ba ai don haka ake yi kawai dokin mai baki ya fi gudu ne kuma dokin mara kunya ya tsalle ai yanzu muna ba wa ƙur'ani kula wadda ya dace muna ba wa musulunci darajar da ya dace mu bashi al faris ba ce aka yi waye baban kai ce a nabunin islam ni dinnan dan musulunci ne saboda ya san wahalan da ya sha duniya gabanin ya samu musulunci shekaru yana yawo gabanin ya samu musulunci daga nesa shi babansa shine musulunci kasar da Allah ya baka Najeriya wani mai zabi bai shafi Najeriya ne Fasfot dinsa wannan kore da koyewa yake duk fitintinin kasar mu akwai alkhairi da yawa a cikin ta duk fitintinin da ke Najeriya muna da alkhairai da dama a ciki mutane da yawa a duniya za a ba su su zama 'yan kasa a Najeriya suna bukata shi iya bukata a ce dan Najeriya ne bai samu ba amma shi sa kake ga kai da Allah ya kaddara kake wurin baka zuwa a ce kai dan Najeriya ne duk inda ka je ka bayyana ni dan kasa ta ce in wani ya bada sunan kasar saboda zaluncin sa kai sai ka gyara sunan kasar saboda mu'amalar ka ta kwarai in wani ya bata dan sata kai sai ka nuna kai mai rufin amana ne in wani ya bada sunan kasar saboda mugunta kai ka dole kai mai halin karamci ne ai da haka ake gyarawa babu abin da ke gyaruwa da kansa ka je saudiya ka ga abin tausayi yanzu kana nan burinka makka da madina masallacin haram na makka da madina zaman da ne a saudiya a cikin ɗaliban da nake karantarwa a jami'ar musulunci akwai waɗanda 'yan madina ne a nan aka haife su sun kai matakin da sun shiga har university wallahi ɗaliba wanda ya bude zuwa bai taba zuwa masallacin manzon allah ya sallama na shiga aji na dalibai akalla mutum 23 ce a cikin su ya taba yin aikin aji, mutum da ne taba yi akwai wanda na rayu da shi yana cikin mafi darajar famuli a duniya inda wa kana duba bangaren ilimi ne mun zauna da shi a turai lokacin muna karatu dan saudiya ne mafi darajar famuli a ilimi sai daga can na matsa masa kunne ya zo saudiya karon farko ya zo aikin hajji bai taba yi ba amma ya je turai yana phd amma bai taba yin aikin hajji ba wannan bai burge su ka ce ba za ka je harami bai burge su amma ya gari garka akwai bayan ta Ronaldo ko Messi <laughs> wallahi sai gada maka salamun lahi ala Messi salamun lahi ala haka suke haka suke abu kai kana sha'awan a ce kana sallah a harari, kana haji da umura kana nan asusu kake kana adashi dan kai aikin haji shi bai dame shi ba akwai ɗalibin da na matsa masa aikin haji har ya gama shirin komai ya biya kudin canji da hotel da komai da zai zauna a banka ran da za a tafi ya fasa me yasa ya ce wai wani ne aikin hajjin a unguwarsu ya gaya marzai je sai fara marjaji hankalin sai zai sai gaba zai shiga wannan tafiyar ba sai fasa ya je din bai je ba saboda mai ɗabi'ar mu shine wai duk abin da Allah ya ba mu shi a kyauta ba ma ga darajarsa yanzu ka ɗauki mutanen da ke yawo suke neman matan banza kashi 99 cikin 100 matansu na gida sun fi na banzan daraja amma ita ta gidan ba ta daraja ta daraja don halal ce ta waje na da daraja don mai don haramun ce ai haka yake faruwa ta gidan ba daraja saboda ita halal ne gare shi amma wancan haramun ne kula ga wannan haram shi yake sha'awa ai duka ya shiga cikin atastabdiluna alladhi huwa adina bil ladhi huwa khayr kana da abu mafi daraja kuma ka walakantar da mai daraja akan makasanci akan wani abu makasanci ka dauka kashi yanzu da kake ganin su tsarara akan hanyar mai abin sha'awa komai a cikin su ciwa ne babu wani abu original babu wani abu amma haka yake damu su shi wanda yake burge shi dan zaman da ne dalibai da dama a saudiya haka yan kasar ne yan saudiya da dama ne ta in kwarje in zan ji umra sai in matsa wani ce kai ma sai ka je ka tuku na wani sai je da sai ce baka yanzu kan yayi umra yanzu kan yayi umra amma ya dawo ce amma ba zai ga kanin sa wahala ba zai masa mugunta da wayo sai je ya tuku ne je da yake duk kokarin da ne har in tako ina da yakinin kashi 70 cikin 100 ba su samu yin aikin haji ba 30 ne suka yi umura kuma ce kashi 60 ko 70 da wayo na sa su amma duk wannan dokin bai sha'awun ya je ga masallacin manzon Allah ko Ka'aba amma daga ka ce mar ka zauna a Turai ka taba ga stadium din Arsenal ko Manchester United to daga nan kullun sai abokin ka zauna Allahu akbar kai kan Allah maka rahama wai yanzu ka taba gani amma fa da kafa zai je masallacin manzon Allah ya salla bai yadda rahama Allah ya masa ba amma kai ka ga stadium din Arsenal Emirates shikenan yanzu kai Allah ya maka rahama wallahi wani ya zo shi daga daga ingila ya ce musu ya san mesu fauzil aka cika a kulliya larabawa aka cika aka cika wai wai wani wanda ya ga ozil ya zo ana ganinsa amma a kasar akwai irinsu sheik salih fauzanin fauzan akwai su sheik abdurrahman sudai akwai su sheik surai su sheik budair su sheik salah duk manya-manyan malamai ga sunan da ƙorra na ƙor'ani ga irin su sheik huzaifi wai ganin su ba rahama bane wanda ya gara zanda kome su yau shine Allah ya masa rahama wallahi a ido na direban ta ke cewa salamun lahi alame su salamun wai ya wanda ya gane su salamun lahi alame su ko muka kammala ana kawo tarihi yace wai shi zuriyar Abdurrahman bin Auf ne zuriyar Abdurrahman bin Auf ne Thank you. akwai wanda a cikin garin madina muka yi haka da shi ana bayani akan zuwa kabarin manzon Allah ayi addu'a ya ce bai halatta ba bai halatta ba ana fada da shi bai halatta ba ana magana sai can sai biya zai ce wai ina kabarin yake ne na ce baka sani bai ce wallahi bai sani da yake ba na ce tun ka zo harami wanda za ka ga wannan abu top din nan green kaza kaza O oh, sai ya ce ta, ai ya san na wurin ta wajen kaza kaza in ce e ta wajen gabe ce ce na kana a shi wurin da eh. ya gabarin da ce e ne ce to wata ran bai shi ba ya sallama ya wuce wannan da muke magana ba shekara 40 baya amma bai san ina bai yin hannun yake karshe ba ɗabi'ar mu ne gaskiyar magana shine da Allah subhanahu ta'ala ya bamu muna walakantar da shi ba ma rike qur'ani saboda da arha ya zo wajen mu waɗanda suka same shi da tsada sun san darajarsa musulunci muna masa sa sakainar kashi don haka muka gaje shi kashi casa'in da tara cikin ɗarinmu suna musulunci don iyayensu sun aife su a musulmai ne sun gada wanda yake wani addini shi ma haka ya gada a gidansu ba mu sha wahalan ba iyalai ana walakanta su saboda mai saboda bai sha wahalan aure ba inda wani ya ji jiki aure da san darajar auren amma an yi koyi da sunna khairun nika tsaro mafi alherin aure shine mai araha to dalilin wannan ke shikenan sai walakantar da auren saboda an sauwaka masa dan albarka shi kuma sai yake koran albarka hatta ma shi haka ne mata miji mai daraja mai kamala mai addini mai riko da addini sai ta walakanta don mai don ara ta same shi wata kuma tana bukatar ta bada komai a duniya ta aure shi ba ta samu iko ba dukkaninmu muna da wannan ɗabi'a na walakantar da abin da Allah ya ba mu sai dai mu gyara amma kar mu yi wa banu isra'ila dariya mu ma muna yi Allah ya sa mu gyara ya ce ihibito misiran ku shiga cikin misir ina ne misir Wannan yana iya daukar duk wani gari wato abin da kuka tambaya in dai duma kuke bukata ko gulli ko ciyawa kuke bukata ko kuna bukatan kawai Allah subhanahu wataala ya ba ku wani nau'in wake ko albasa ku je kowane gari ku sauka cikin kowane gari ihbitu sauka kowane gari fa inna lakum ma sa'al wannan ga za ku same shi kamar mutum ne tare ka akan ne yana neman bishiyar ne sai ka ce zaga ko ina za ka sami bishiyar ne wani aiki ne bishiyar ne ai ba wani aiki bane to tun da kuke bukatar wannan kuje ko ina akwai almanna wa salwa wannan shine special sai daga wurin Allah amma waɗannan biyar ko ina akwai su wa dhuribat alaihimu dhillatu wal maskana sai aka dora musu a zilla kaskanci ya yasa har a yanzu banu isra'ila suna da kaskanci duk darajar za ga makaskanta ne wal maskana ga talauci wani lokaci akwai dukiyar amma akwai talaucin zuci. mutum yana da abin da ya kai dala dubu ɗari amma ba zai sai riga ya saba ko ba zai shiga cikin kaf ko taxi ya ba da fam biyu a kai shi wani wuri ba zai iya ba sai dai da kafa saboda ai wani lokaci wadatar a zuci ne to su talaucin na zuci Allah ya dora musu kuma mutane da ba sa iya kyauta za ka ga a duniya kasashe da yawa ana kyauta amma kasar yahuda ba sa iya yin kyauta zalika wa ba'u bi ghadabi min Allah suka dawo da fushi daga wurin Allah subhanahu wataala Allah yayi fushi da su zalika bi annahum kanu saboda sun kasance yakfuruna suna kafircewa bi ayatin lahi da ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairi al suna kashe annabawan Allah subhanahu wataala babu haƙi zalika wannan suna yi bima asau saboda fasikanci da fasadi da suke yi wa kanu ya ataduna kuma sun kasance suna wuce gona da iri Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga wuce gona da iri ɗabi'arsu ne waɗannan laifuffuka gaba ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya kare mu daga yin waɗannan laifuffuka din wajibi ne a kullum in Allah ya babu abu mai daraja mai aiki da shi shi yasa yin halitta an taba kawo masa aitamur jayyid daga khaibar dibino lafiyayye daga khaibar sai ya ci da kawo rali mai muni sai ya ci a wannan dibinon baya da kyau kuma mai kyau da Ka kaga kenan hatta annabi ya lada abu wanda yake mai kyau ya ci idan aka yanka akuya me yake so katif sai ka ci naman nan akuya za ka gane daɗi ba zan gaya maka ba ka je ka samu akuya a baka cinyar gaba tukun naka ci za ka gane yana zaɓen mai daɗi idan ya tashi ci so amma ba daidai ne kuma ya zama kai manufarka dukkan ambishin ɗinka duniya ka ci mai daɗi amma idan mai daɗin ya kawo kansa an zo an haɗa kayan abinci nan ga rama nan an yi nan ga zogale an yi nan ga dankalin gida nan an gasa shi nan an dafa nan ga farfesun kaji an ajiye shi da ka zo ka sai ka tura wannan rama ɗin gefe sai ka dawo kaza sai ka ce bismillah daidai kai ba laifin kai ba kwata-kwata wanzan allah ma dibino lafiyayyen ya ja so za ka in kaje kaga ana irin wannan bufe din sai ka zaga ka buɗe ido ka zaga zagawan farko ba a diba sai ka dauki daga sahun farko sai ka je karshe in ka dawo to na biyu sai ka ɗauki plate sai ka je ka a cikin nutsuwa ka kai sai ka tana zakar ba ka ake amma kana zuwa daga farko sai ka ɗauka sai ka ba, sai ka koshi dandan sai ka je ka ce subhanallah ashe akwai farfesun kifi a wannan bangare laifin ka ne Ba ka samu an koya maka yadda ake kai zuwa bufe ba ne shi za ka je ka kwafsa to in aka tashi zuwan farko kawai za je ne da idan tana kallo kana subhanallah lawa alhamdulillah sai ka je sai ka dawo so kana dawo ba bata lokaci ka san ina za a je ina ne ba za a je ba amma wasu kauyawa ne daga ya dauka cikaf sai ga fara kwasa ai baka me kai ka nutsu tukunna ka zaga ka bude ido ina ga idan Allah ya kai mu gobe fassarar wannan sai shiga cikin karatu na gaba briefly za mu daga sa anan subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidul majid alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh karatun mata gobe insha Allah akwai tunda gobe babu aiki za mu yi aiki da dama dan akwai karatun mata daga karfe 11 zuwa 12 insha Allah ta'ala Allah ya kai ya Thank you.